ya ga yana karatu a cikin suratul hujurati a cikin mafarki ya karanta surar duka ko wani abu daga ciki ya karanta ma'ana wasu ayoyi ko ya ga wani ne ke karatun ba shi ba shi saurare yake Allah zai azurta shi da bin al'amarin Ubangiji ma'ana umarnin Allah a cikin Alkur'ani kuma Allah zai sauka da rama a gare shi zai sadar da ita a gare shi da 'yan uwansa kuma Allah zai tara mai alkhairi a cikin gyara da yake Allah zai ba shi lada adadin duk wanda yake bin Allah da wanda yake saba ma Allah